الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشهدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mai da ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan muna da wajen musamman da kuma da mu wanda ya tashi takannar sadariya ya samu mutuwa domin wata mana da wannan mawdu'i Allah ba na sahiya da khairi Allah ya sanya abin da gabatar su mi zan cewa aiki abu gaskiya mara ya ce zai gabatar da bala ni wasu malam zai gabatar ba eh ko gabatar wa awa daya ko shi malamin awa nawa yi a fashion ne ni da riba ta shayi ya ko haka gaskiya magana malam shi ne mai karatu ko malam ya karatu ba alhamdulillah ne sako kuma ya aifa kuma da wannan shi zai taliki a ba zai taliki zai sakin liki ne a fashion nan kana taliki ne ga wanda kake kwarakwarai ka zai gyara amma shi wani ce ta aliki amma ta gilli ki kaga rufe tare da abu da ake rashin da gilli ku tana fata za mu ɗauki darasi a abin da ba na yi gaya mana musamman zamantakewar auratayyar mu a allah ne ga ana samun matsaloli da dama na zamantakewa a yanzu ko ba komai ne ke jawowa ba tun ranar gini sun ranar muna gina a da yakin ƙarya wadda fi da kuke magana da mazan da matar duk ƙarya ke wa juna a gina a kan ƙarya a yi lefe a kan ƙarya na mutum abin da ke da hali da wuce a fata uku ba da zai sai guda goma sha biyu bayan ƙarya an fashe wannan a rika yabawa sai an zo gida kuma bai bashi an yi ba ka biya gida kuma shi gida kwana biyun barci kaga gini ke da aka karya sai muna son su samu albarka a zamantakewa a mu a yi gaskiya da gaskiya da mazan da matan mu dera wa juna kayya abu mai maza Allah ce a kalla don babu san aure idan ta kuma tarzauna dinahu wa ba zan wuju. idan mutum ya zo neman ɗiyanku manzo Allah ce ku dubi addininsa kun yi da addininsa eh ya yi da addini yake mutum ne mai aƙida lafiyayya domin duk mai aƙida ai ba ka yi addinin shi ba domin abin da ke wajibi a addini a wadda ba ya jiba wani kallon da suyi imani so tsakaninmu da Allah yau ana bincike aƙida ba ba mu na aure ana bincike ta ba an saki wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace da ɗabi'unsa kyawawan halayensa ana da shi wannan ayo ba da jike abin da kai ake sa a fara ji ina ji aiki da ne ya ji alhamdulillah da ba wani jinkiri rago ne haka shi wannan kwatin aiki a ranar bizin ko a ce kwamfan sai ko majalisar inda da ake jin kaya da an ji wannan sai ka ji ba na cewa to wani fauru da gaggawa jinkiri mai da amfani ya kai jinkiri da zai zama ciki a zo a yi kawai yana da addini sai da biyu kundi da zuci to kuma kullu ma laysa lillahi fa akhiruhu illa lillahi duk abin da ba yake da Allah ya ce ba kashin sa da dama za a yi so da iyaye da mata masu aure da masu aure mu dawo mu gaskiya kawai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na da addini yana da kyawun halaye yana da sana'a ku ba shi da yanku su gina wane ne na Allah da shi nan idan kuka duba ido a naira kwadayi yana da kudi kuka ba shi da yanku to sai Allah ya fata kudin ko da yaya na sai ya tawabe so kome za mu yi dan Allah ne yin gaskiya kuma ji zai sa buke da muke so mai da Allah ke so ko babu gidan da za a gina shi akan gaskiya da tsoron Allah ba ta Allah ya ba su a kwayi ba babu gidan za a gina shi akan kariya da neman suna da neman iyawa ba ta Allah ya kai da wannan zuriya nan Allah ka rabu da karinsa muna fata a wurin za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka Allah bai bani guda tsaye ba sauran da suke da auren raki Allah bani ma lafiya wanda kuma su da auren Allah zama masu abokan zama masu nagarta masu amana masu imani ko mata ku tsaya ku ji da kyau da yawa idan mutum ya zo neman da ya kuma da aƙida idan umar yake ba zai bada ba kuke zaki kalewa ku zaka kale za a fara zumunci ai uwarci ce ta ta sha ta sakan man duk sha sha ya yanku ba a ruwan birji wannan wallahi ba ku bi na ba shi rantsuwa duk wanda ta yadda aka ba da ɗiyarta ga wani bai da aƙida wallahi ta ci ce da ɗiyarta mu kowa ce amana sai amana ta ci kuma alƙiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuhume shi a gaban Allah domin aƙida shi da addini ko ya kuke da mutum mai da kira ya kara gaba da Allah cewa yi alhabisatu lilhabisin wala yajibuna alhabisat wa tayyibatu litayyibin wa ba. Ya ce matan banza na na marfa ida mun yi su ne da mazan banza marfa ida ka ko kwariya da muke mai burbinta matan kwarai masu aƙida da nan da mazan kwarai masu aƙida da zarar ba aƙida ban ba a aure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 kara mana lafiya kuma saka mana alheri abubuwan da mana ya gaya mana jama'a mu ji mu daina gina a wata yin wannan karya karya ta kai ko ina karshe rashin samun arziki duniyar lafiya a yi gaskiya a ba da abubuwan gaskiya miji gaskiya mata da gaskiya uwa miji da gaskiya uba miji gaskiya kowa da kowa da jira da a samu gaskiya dan ai Allah ta zara ya aljanna ne aljanna ba ku to kuma duk wanda ke gaskiya wanda ke aljanna ne ka da gaskiya kuma ne mun ce ba ma masu kuɗi wajen bayar da mata ba shi ne abin da maza da ke abuwa ba malamin islamiyya zai zo ya koyi da yariya ya da da ne amma da ya ce yana so sai a ce mai na suna yi ya ba kasa da wai ba yi zama wani kasa ba da zama da ke kasa wani da wani ya ce suna da alƙur'ani wa kada suna da an mai wa kasa ku to a gyara ba da ya sani duk abin da aka yi ba dan Allah ba yi a Allah ya sannan kuma da ya kare fadi akan ba da aure ga wanda zai da iya wadda ba ta gane da ta gane da malam na nufin cewa duk wadda ba ahlu sunna ba kina ahlu sunna duk wadda ba wanda yake yana kan sunna maza Allah ba ne aka ba wanda ba sunna maza yake ba na aure to wallahi ta da Allah in ba gane ba shi duk wanda ya ba wanda ba wanda yake sunna ba ko ne yake lala ba aure to duk wanda ka ba aure da nan to wallahi shi ne kai da zai da zai Allah ya ba shi Allah kuma ya ba mu in a insha Allah da shi biyar za mu ba malamin mu shi ma idan mana rokin da kuma ba mu wani domin idan kuma da wata ne da da eh, wata zai القاعدة القاعدة Allah kuwai. Ma malamin ya yi ka, aka yi da haɓar ma'abuwa da kuma na yi da taba a cikin wani da haɓar wani ba. Haka Allah. Yanzu a cikin tafiya ta gaba wanda ta yi iri musamman da ke ba. Malaman mutum da su kuma shi ne da ke wanda a cikin Allah shi gaba da ba ba a wajen tsara ba wato magana da malamin mashin Muhammad Sulaiman Allah ta'ala ta bai wa ta'ala Allah ya ce ya mana wato wannan magana ta kama أمر النبوي إذا نفع لأكيد عظيم ديوا فكما الله يقول يقول رسول الله لعل أحد يقول الجمال من الله ما نقول أمر من الكفر من الله وعلى ديوا إن فتاة الأولي سكت أنا فرضنا فرضنا ما تفوق الإسلام ومن يتحمل فوالي كما لا تنصر الأولي yadda da zama ta kan kosa shi za ka duwan mai zuwa ba ku da kanan hakika to amma a wani karatun na malam na kara mai da wani abu kwarai da gaske na fahimci cewa a yadda aka samu kalla a wajen aure to aƙida da yake samu da aka duk wanda ya zuwa ma auren da yake kamar yadda ba da karatun da kuma shi abu na farko na mu kalla ne aƙida kai da wani aure to menene aƙida kai sai za ka bi ko mu ne za ka يرتكب هذا الأهل السنة فهو يقول مستمع إلى أهل السنة ما يجب أن أبالي قولكم وأن كراتين هذه الجديدة بمن قلتها har maka kai haƙƙi ya ma haƙƙi a kan shi ba ku wanda zai kawo karatu ba wanda mata ya ci da a ce ko wanda zai kuka kadai mata ko ka rike wallahi ba ka nuna alkai da za mu wannan wannan sana magana gaskiya da duk wannan yana cikin magana da ake magana gaskiya da gaskiya ila hanyar su fata da zana wani ba aka zama wani mafi da kuri da yi mu aka dawa mu mun saba kwallon ruwa to ina ganin da kwallon ruwa sai ba ba da shi ya ƙara wani alimai don ba zai wani da ya karatu da wani aka kunna ni da wannan karatun nasa wallahi abin da na fahimta za ku ji magana ta yi girma amma wallahi ita ce fahimta ta na wannan karatun da idan ina da iya ko kanwa idan ina da biya da ta isa aure ko kanwa idan kanwa ta hawa ba da wani yawo yana son tafi aka magana don sai abin da yake so a kine aka ta gaskiya a lafiya don sai da shi kai izala na ce oh, shi ne kadai bakar shi aka ta yarin bai da karatu bai da kaza na ce dan izala ne da kuma jahilci shi suna hana sunna da yawa da dan a kile ya a gaba to aka rubuta ni kamar na fahimci cewa ake ba ahadin sunna aure ka ba ɗan da aure a ce wani abu ne da dole ba ya kamata ba to kuma ni anan sai na fahimci cewa daga wannan karatun na malam idan ina da tsiya ko wato kanwa da ta isa aure to ni dai ke ba dan bid'a musamman bid'a wanda take mukaffira ko ɗan shi'a ko duk waɗannan dai halittar masu wato ainihin alaƙanta kansu da addini amma kuma sun ba da addini ni dai wallahi idan aka ce dole sai daya ko dai ta auri mushriki ko kuma dole sai dai ka koma waɗanda da zama karuwa amma ba za ka shirka ba wallahi shi kuma ta zama karuwa din ba mushriki a wannan ka wannan kamar yadda ka zama ruwan ruwa ne ko da kun ji magana ta yi zafi ni dai za ka rafi gaba da ko mun wallahi ba ka zama yi in aka ce dole in zan samu ya hada suna rasa amma ka ce dole in zaɓi ɗayan biyu dole ɗaya za a yi ko dai ta wuri mushriki musamman ɗan bid'a ne shi abu da mushriki abu da mukaffira ko ta wuri wani ɗan shi'a ko ɗan ƙana ƙafu ko dai in zaɓi wannan ko kuma ta je ta koma jajiri ta zama kazo wallahi ko ta zama kazo da dai ƙaura ba ɗan bid'a a wuri wannan fahimta ta ce kamar da na ambata muku wannan ya sa dole ya zuwa jiri a ba malam wanda ruwan da suka ɗauke ruwa da ya na wato na biyu wato ya na wato na a kuma ya saka da kai mun san idan malami kuma ɗan malam ne magana to sai malamai za su iya fasara ko ga malam da na kusa malam zai fassara wannan bayan wato idan kuka fahimci sakon da yake cikin zance da malam ya kawo ba wai malam yana cewa mutane su je su zama karuwai bane ko su je su yi ta baiwa karuwai 'ya'yansu da makamanta haka amma abinda malam yake son ya nuna wato balagar da ke karkashin zancen shine hatsarin da ke cikin shirka da kuma girman munin laifin shirka kamar yadda kuka ji ne ya kawo mana waɗancan ayoyi a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki ke cewa al-khabithatu bil waɗanda suke kazantattu cikin mata ko kazantan magana ko magana mara kan gado ko ya fi dacewa da irin shi har ma da ya kawo mana karin magana da salon magana na bahaushe cewa kowace irin ƙwarya. Gaba ba a yi ainihin wato abokin birninka ma'anan wannan shine in har ka san kayi tarbiyyar ɗanka akan musulunci akan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsakani da allah babu dalilin da za ka sallama ta zuwa ga wanda shirkan shi ta bayyana a cikin aƙidar shi kuma bid'a akwai waɗanda suke mukaffira mutum yana yi kuma ya goge a kai ba a bisa rashin sani ko ta'awili ba a da gangan kuma ka ce za ka ɗauki yarka ka saboda wani abin duniya ma inda kun yanfai kuma da wani ba duk abin da ke hannun ɗan adam wai na dukiya wallahi zai kare amma abin da ke wajen Allah shi ke wajen da haka mu fifita wato abin da ke wajen Allah shine khairun wa abqa shine wafi alkhairi kuma yake wanzuwa babu dalilin da zaka ce wai kai ai saboda wai zumunci ko saboda ah, makotaka makotaka za ka yi ga wanda zai da ainihin wato aƙida da musulunci ka gwamnati ke na ranar tashi alkiyama Allah ya tashe ka da shi an da zai tashe shi kuma ta biya ce almaru ma man habba yana da cikin alamar kauna shine ka iya sallama wanda kake da sultana a kanta zuwa gare shi alamar kauna ne babu kaunan da ta kai wannan da haka kamar da nake malam na sai nuna mana irin wato munin da yake cikin shirka ne ko bid'a da ke kai mutane zuwa ga shirka cewa ya fi sauki duk wani laifi fiye da wannan shirka domin shirka ne laifi da Allah ya alwashin ba zai yafe wa abu da. inna Allah la wa an yushraka bi? amma ba zai taba yafe shirka ba amma duk laifin da ba shirka ba Allah na yafewa ga hadisi nan cikin fahimta bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta wa wata karuwa saboda tausayin da ta amma ka taba jin haka aka ce an gafartawa wanda ya mutu yana shirka ina fatan kun fahimci inda ba na yin amma kamar da nake ba ni zan iya wannan bayanin ba sai su malam za su yi bayani da aka yan fama masu albarka mu girmama al'amarin wato aƙida mu girmama al'amarin sunna mu girmama al'amarin tauhidi kuma malam ya yi wata magana wanda shi ma zan dan mai da hankalin mu zuwa kai ya isara ishara akan ko da an samu wanda yake wato musulmi amma yana da jahilci to ya fi saukin al'amari tare da cewa ba wai ana cewa kai kuma mun danka na musulmi a sunna ka zama jahili ba a yanzu din da Allah ya saukaka al'amarin ilimi da neman ilimi duk inda ka je zaka ji karatu kai yanzu zaka bari ga ainihin wato kamar yadda malam ishara ga malamai mahaddata alqur'ani masana sunnan manzon Allah sai wani jahili ya zo ka bashi yarka kaga ba zai yi yiwa hal ya tawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to ba mana yana cewa a to tunda kana tare da yan dama cikin yan zara ba a san su da zama da jahilci ba ahlus sunna ba san shi da zama da jahilci ba amma ina ƙara nuna muku ba da na kai nuna muku girman munin shirka ne da ainihin wato bid'a ya sa yi waɗannan abubuwa da aka yi kuma masu albarka lallai abu na farko da ya kamata mu fi fa muhimmanci shine aqida da tauhidi ke za muka gaya mana asalin gaskiya a cikin tattaunawar mu yana fara bayyana ne a cikin aqida ka da tauhidi idan baka da gaskiya aqida da tauhidi duk wani gaskiya ƙarya ce saboda duk wani abu da kake akai shirme ne Allah madaukakin sarki ya inganta mana aqidu ya tabbatar da mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai wadanda suka yi wa karantar da mu sunnar Allah Allah ko da da ma ne a da ne mai sauki ne domin dukkan mun san cewa shef na bai tafiya kuma Allah ta'ala ya ce da a ce ga wani malami mushriki boka a gari to gara a ce akwai gidajen giya gara ta kuma gidajen giya ka ga mun mutum fara wallahi kawo da wurin don menene shi ne gidan giya ai ko kokonta ka sha giya ka yi haram amma shi ne ba ta da kai ya kusa ga addinin so duk wanda ba ya da aqida ka ɗauki diyarsa ka ba shi to ka kashi biyar don menene ita mace ai yawanci addinin ta na da addinin mijinta ne shi sa musulunci an yadda namiji musulmi ya auri mace kirista amma me yasa ba a yadda mace musulma ta wani sa ba domin addinin da na rafe da addinin shi ne shi yasa kuma za ku ga cewa idan ce mace yau mijinta ɗan izala ne za ka taɓa izala ce da zai sake ta tare da bida zai taɓa da zai da zai mutu tare ɗan shi a taɓa yin zai zai kuma shi kuma mutu rage sau haka lamari ne abinda zai ta dama hankali ba ana ba an bida a aure wani wajen suna da kudi ba a ah, kawai lalacewa ce kuma su sun riga sun loda sun nazari sun ga tarihin karatu dai ba su yi kashi mara jama'a ta hanyar hujja ba su yi kashi mara jama'a to me rage su dinka lallabowa suna auren ya'yanmu da kuka wahala kansu in ba haka ba ai sun fi mai yawa 'yan mata gani sun fi mai yawa yan mata wata budurwa ta yan matan su daga nan za ta goya malam a bakin kasuwa to me su suke bari yan matan su ke na namu ai da kankan ne ai tun da an kasa kada ma a hujja an kasa kada ma a karatu to bari a biyo a lalata mana zuriya ya ka samu kai ma ga kanin ga irinka to da ba komai ai da kakan baban shi da kanin mahaifiyar gogonmu baka da barna ganin wofi wanda alƙiyama ranar alƙiyama duk wata dangantaka yankewa za ta zai za addini yankewa za ta zai addini so lamarin a gida ba magana haure ba ku mata ku fahimta kuma ku gane kuma cikin na ka samu namiji na kwarai ai ba zai ma yadda ba wai masu zai wani gashi gashi gashi ya doki ɗaya ba wani bai na gida yau yau kin ma ya sama kama wani magana ai warki wuri ya gari shi ai ai ba ki ba ta kawo wani magana ba da ba zan ma saurare ba balle ma yarda kuma yaran ku sani da mutuwa da aure rana Allah ke samu su in lokacin su yi za a yi a farkar shi a yawance kawayen da a duk sai aure aka duk wanda zo mutu ta shi wannan halaka ce matan mutum kamarinsa yadda ba ka mutuwa sai ran da Allah rubuta ba to aka mace ba ta aure san da Allah rubuta ba to me daga gawa ta me daga gawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu ya gare da mu Allah wannan to muna fata Allah ka fara da zuwan Allah ya kara mana imani tare da sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shi da ga Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ta kuma mita ina mana ƙarya ƙarya ce ne babu kuɗi ne mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah tare mu da lafiya da arziki mai albarka da za mu iya Allah ka iya mana da ya fi ƙarfin mu Allah ka kafansa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasala ma hasala da makincin makamadin Allah ya kiyaye mu da gwatan mu in za mu kawo Allah kautar ke da imani ko har Allah huwa bi hamdin ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa wa alaikum السلام